رحمة الله عليه في مختصر شعب الإيمان للإمام البيهقي وفي الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه sannan a hadisin annu'man ibn bashir da al-imam al-bukhari da al-imam muslim suka fitar da shi a cikin sahihani nasu annabi sallallahu alaihi wasallam yace innal halala bayyinun lalle halal a bayyane yake halal a bayyane yake duk abin da yake halal a bayyane yake daga cikin abin da ke ke mai da abu ya zama halal abu uku abu hudu kai hikmatun hikmatun kalmar hikmatun ta tattaro abu hudu na ababen da zaka ci a matsayin halal ne babu shakka a game da halalcin su hikmatun kenan na farko ha'un shine harfun abinda ka noma da kanka kai ka noma kayanka da kanka ya za ya zama haram kaga halas ne harfun kenan hikmatun kenan sannan sai kafun kasabun abinda kai da kanka kudinka na albashinka da aka baka ko kuma kwadugo kai kasab kenan sannan sai mimun shi kuma mirasu abinda ka gada abinda ka gada halas din ka ne qauli rajihi ko baban mutum haram yake nema ya mutu ya ban masa to halas yake ci shi shi ko baban yana cana mai azaba inna lillahi wa inna ilaihi raji sai ta'un tijaratu kasuwancin da kaje kai to kaga halas din ka kenan sune hikmatu mun gane to kaga inda alhalal bayyin ke alhalal bayyin abin da yake halal a bayyane ki wa innal harama bayyinun sannan haram a bayyane ki wa qad fassala lakum ma harrama alaykum Allah ta'ala ya ya rarrabe muku abin da yake haramu daga cikin abubuwan da suke haram ka'idojin haram na ababanci ababanci na yanka waɗanda ake yanka su Ko ƙa'ida ta farko ko ba yankawa ake ba duk abin da yake ya zurru bi jismin insan haramun ne mutum ya ci duk abin da ka ci zai cutar da kai guba ne to haramun ne musulunci bai daka ci ba ƙa'ida ta farko kenan kullu ma zurru bi jismin insani muharramun, duk abin da zai cutar da jikin dan adam to dan adam ba a yi ci shi ba haramun ne. mun gane mm. sannan kullu zinabin min as-sibai fa huwa muharram duk dabbar da ta kasance da haƙori take abin nan da haƙori take take kama abu ta ci nama take ci to haramun ci sai dabba kwara daya azibu kura kura ya halasa in ka kama kura ka ci kun kura halasta hadisi ya zo Yi taksisin kura daga wannan ka'ida amma in ba kura ba kullu zinabin bin minasi ba'i muharramun duk dabbar da take da haƙiƙa nama take ci zaki ya shiga ciki mage ta shiga ciki ɗera ya shiga ciki um, gafiya ta shiga ciki damisa ta shiga ciki mage ta shiga ciki na faɗi mage ma dama ko to duk waɗannan dangin su ne ake ci musu siba zunabin kenan ba wani beran daji dama aka ji ana magana lasa to wanda ya je laso ma kanshi bala'i shi ya so sai dai kuma jarabawa ta Allah beran ya zo baka sani bai ci abu kila yana yi ku masu kimiyya yana yi ya ci abu kai kuma ka taba ko ka ci kai ma ya shafe ka amma cin bera dai mutum ya zo ya ci bera dama ba maganar musulunci ake ba da cin jemage tun ne hada ka da su har a zo ana nasiha wai a daina cin bushi meat ha wancan can a garin su kafarai ne Allah ka raba mu da wannan sannan ka'ida ta uku kullu zi mikhlabin min at-tuyuri duk tsuntsun da shi kuma yana da yana kike da fa. irin su mikiya irin su dagi irin su shaho irin su shirwa dukkanin waɗannan haramun ne cin su ita ce ka'ida ta nawa na baku ta uku sannan ka'ida ta hudu da ake gane abu bai halasta a ci ba wal haramu bayyin kenan ita ce kullu ma hurrima qatluhu duk abin da shari'a ta ce ka a kashe shi to haramun ne cin sa anan sama ya hana kashe ya hana kashe ya hana kashe wasu dabbobi kamar tururuwa ba a kashe ta so da ba za a ci ba duk abin da shari'a ta ce ka a kashe su to ba a ci kun ji ka'ida to akwai ta gaba ta biya ita ce ta biyar ko kullu ma ubiha qatluhu shi ma kuma haramun ne duk abin da kuma aka ce in ka ganshi ka kashe to shi ma haramun ne ka ci ai kisa daban yanka daban waɗannan biyar ɗin da aka ce khamsun kulluhunna fasiqun yajuzu qatluhunna fil hilli wal haram dabbobi guda biyar dukkanin su fasikai ne fasikai in an ce alfasik shine alkharij an ta'a wanda suka fita daga wanda ya fita daga da'a bai da biyayya to wa bai halatta a ci ba so daga haramun ne ka ci maciji manzon sama ya hana cin kashe maciji an ce kai a kashe afwan astaghfirullah an ce a kashe maciji ko to tunda an ce a kashe maciji karka ci maciji haramun ne cin maciji haramun ne cin kunama haramun ne cin shirwa haramun ne cin eh, abin nan shahu haramun ne cin gurabu ne sunan shi hankaka haramun ne cin bera hadda na daji ku kuma da kuka tashi wannan farin kuka ce mai na masar ne to ba bera bane in ka gan shi a Saudi Arabia kai za ka san ba nan ba ba bera ya kamata ka kira shi da suna ba ku ne dai kuka rasa me za ku kira shi da shi kuka ce beran Masar ne ko da waye je taho da shi oho mun gane to bera haramun ne cin bera wannan ku rika gafiya haramun ne cin gafiya ita gafiya in ka dauki qawaid din ma ta fi fito a wurare da yawa saboda ka ba karaman lalatacciya halitta bace ba kawai kaga mutane suna cin gafiya shi yasa da'ai ta sata mutane suna cin berati ta sata shine wannan to waɗannan ka'idojin manya-manya guda biyar guda biyar ko na baku to ana gane tunda muna babin at-tawarru'u ne fil mafa'imi wal masharib waɗannan ka'idojin guda biyar suna da tasiri da su ake amfani wajen haramta abu kaza ba za a ci ba ko kuma a ci mun gane kafa rude da waɗannan ƙa'idojin guda biyu na ƙarshe kullu ma hurrima qasluhu da kullu ma ubiha qasluhu wancan an ce ka a Tun tunda an ce ka a kashe to ba za a ci ba wannan kuma an ce a kashe to shi ma ba za a ci ba kashewa za a yi a wargas mun gane to wal harama bayyin kenan a cikin abinci وبينهما وبين ذلك أمور وبين ذلك مشتبهات a tsakanin kuma akwai abubuwan da malamai ke ina za a saka da su ai ta rigima kansu ana sabani a kansu su ne mushtabihat hatta manya manyan malamai wani zubin sai kaga sun bada fatawa kansu ba a ci ba kawai hatta abin da ya shafi mu'amaloli su ne mushtabihat abubuwan da suke rikitarwa ai ta sabani a kansu wani malamin kaji ya ce halas ne wani malamin kaji ya ce haram ne la ya'lamuha kathirun minan nas masu yawa daga cikin mutane ba su sani ba har da malamai wani zubin sukan afka a cikin wannan faman ittaqa shubuhati duk wanda ya tsirar da kansa daga shubuha abinda malamai suke ina za a saka da shi wasu su ce haram ne wasu ka ce haram ne halas ne to abinda yafi shine kai saboda wara'u dama tawarru'i ya ce mana tsaka tsantsin sai ka bar shi saboda haka faqad istabra alidi li'irdihi wa dinihi to wannan ya kubuta da addinin sa da kuma mutuncin sa ba za a ganshi wannan abin a ce ah za ka kai kaza ba saboda shi ya ji cewa malamai sun ce haramun ne saboda duk abin da ake ina za a saka da shi kai a matsayin ka na musulmi to ana buƙatar ka nisanci wannan abu ka bar shi kakkai shi yasa suke da ka'ida da aka yi sabani a kanta إذا تعارض الحلال والحرام أيهما يقدم idan aka samu sabani wani ya ce abu kaza halal ne wani ya ce haram ne to wanne za a gabatar wasu suka ce quddimal haramu sai a gabatar da haram wasu kuma suka ce quddimal halalu a gabatar da halal to kai abin da yafi shine ka guje ma duka kakkai an tambaye kai baka ce haramun bane kai baka ce halal bane amma kai ba za ka yi ba mun gane malami ne malamin jami'a tab shikenan kawai sai dalibin shi tsakiyar semester sai ya je kasuwa mai shopping ya ci ko kwali da kayayyakin daɗi sai ya zo ya kama malam ko kuma a ƙarƙashin shi yake yana project ko yana thesis masters ko PhD sai je kai masa ba jarabawa ake ba ka nan tsakiyar tsakiyar term tsakiyar semester kawai tsakiyar zangon karatu sai zai ka masa shubuha ne shubuha ce wannan Haka ce ai dalibin shi ne ai ba dalibin Allah da Annabi bane mu ne in ka ka mana halas zamu ci mu da muke karantar da addini mu almajirai ana kallahu in ka kama ana kallahu ba jarabawa dama ba jarabawa tsakanin mu kenan lokacin da ni ba ba jaraba za a maka ba a ce ka ci ko baka ci ba ganewa ake son ka ba jarabawa za a baka certificate ba to in ka kawo min zan antani kuma halas na ci misali nake bugawa da ni da duk kowa masu karantarwa amma malamin jami'a amil ne ta zama hadayil ummal kenan ko baka kira ta rishwa ba sunanta hadiyatul ummal an kai masa me kake nufi ya ɗau hoton ko daga nan yes aka zo jarabawa maki shi shikenan sai ya ƙara maka shine abin da ake gudun me yasa aka ce alkali kasa shiga kasuwa aka ce ka a gane ma yaron da yake aikawa kasuwa in yau aka gane a kasuwa yaron alkali ne to ya sake canza yaro saboda gudun kada wani ya zo ya bashi wani abu gobe abu ta ritsa da shi a kotu baki ya ci to ido mai zai yi sai ya ji kunya wannan duk ka'idojin musulunci ne yan uwa aka ce kai ya ci to shine kiyaye mutunci wa man waqa fi shubuhati waqa'a fil haram duk wanda ya afka cikin ko shubuhatu ya afka cikin haram ga misali karra'iyar a haula al-hima kamar mai kiwo ne da ke kiwo a gefen shinge na gona ga gona nan an sa iyaka sai mutum ya zo da busashen shi shaninsa sun kai hamsin ya koro su ya za a yi a gaya da damuwa ya san lokacin da wani zai fada yushiku an ya ka'a fihi saurakir su afka ciki a waccan riwaya yushiku an yarta'a arrat'u saurakir wata dabba shi kan shi in dabba shi ta fada ciki ai shi ya fada ya afka dabba shi ta fada ji ta je ta kiwo a ciki shine arratu ai wannan tsallan da dabbobi suke in rayuwa sai musu daɗi shi na ke ce masa ratu shi yasa dan adam ma na ratu ai shine mutum ya kawai da ta rawa ratu kenan arsilhu ma'ana gadan yarta'a wa yal'ab kaga sai ya hada rat'un da Allah ta'ala ya hada rat'un da la'ibun eh. ala wa inna li kulli malikin hima kowanne sarki yana da shingensa kowanne sarki yana da iyaka yanzu idan ka tashi daga nan ka wuce ka tashi zaka tafi Kano akwai iyakan masarautar sarkin mu sarkin Zazzau in ka kama hanya ka tafi eh, hanyar Katsina akwai iyakar masarautarsa in ka kama hanya ka tafi Kano eh, Sokoto abin nan kai Zamfara akwai iyakarsa kowa da iyakarsa wahimallahi fil ardi maharimuhu iyakokin Allah a ban ƙasa kuwa su ne ababen da ya haramta baya son a kai shi ya malaman mu suka fitar da qa'idatu saddid zari'a wasu malamai kamar malikiya sun ɗauke ta a matsayin aslun min usulit tashri'il islami tana eh, asali ne mai cin gashin kansa yadda kake jin ake faɗin kiyasi haka to ake faɗin saddud zari'a wasu kuma suka ce a'a saddud zari'a laysat qa'idatan tashri'iyatan bal innama hiya qa'idatun mu'assalatun min bainil qawaid ka'ida ce da aka fitar da ita daga cikin ka'idoji amma ba ta cikin usul to amma dai tana da muhimmanci wannan ka'ida ta saddu zari'a da. zara'i ga baki ɗaya malamai suka ce hudu ne zara'i hanyar da mutum zai bi guda hudu ne akwai dariqatun mubahatun musilatun ila fi'li shay'in muharram akwai hanyar da ita halasci hanya ce mai kyau amma kuma idan mutum ya bi ƙarshe haram za ta kai shi akwai ɗariƙatun mubahatun musilatun ila fi'il shay'in mubahi akwai hanya wacce take mai kyau ce sannan kuma in ka bi ta ba inda za ta kai ka sai dai ta kai ka waje mai kyau akwai ɗariƙatun muharramatun musilatun ila fi'il shay'in muharrami akwai hanya haram in ka bi ta kuma dama haram za ta kai ka akwai ɗariƙatun muharramatun amma musilatun ila fi'il shay'in mubahi akwai kuma hanyar da haram ce amma kuma ka bi ta za ta kai ka zuwa ga halas kowace da hukuncinta a cikin waɗannan to kada ka je kana ma shari'a musulunci wa yau in ana magana akan saddu zara'i to akwai kuma Alhiyar su ne dabaru mutum yana sanya wani abu sai ya mashari'a wa yau yana so kawai yau ya sadu da matarsa ana azumi da rana shikenan sai ce su zo su tafi Kaduna sai su je Hamdala hotel kawai ya kama loja ai me ya suna abin da ya yi. tafiya amma ba dalilin yin tafiya kage hila ce tsila to yin wannan ya jibu sadduha to Allah ka tsare mu wannan hadisin yana cikin manya-manyan hadisai akwai malaman da suka ɗauke shi sulusu aslafin islami ɗaya daga cikin kaso uku ne na musulunci Ka san farko innamal a'malu bin niyati kaso na biyu man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa kaso na uku innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna kathirun minan nas wa fi sahihayn min hadith abi hurairah radiyallahu anhu inni la anqalibu ila ahli annabi sallama yace lallai ni nakan juya in tafi wajen iyalina fa ajidu tamrata saqitatan ala firashi kawai sai in ga dabino ya faɗo daga kan shimfida ta ta bacci kawai manzon sama zai kakkaɓa sa ko ta zama ko ta bacci kawai sai ga dabino ya faɗo aufi baiti ko kuma a gidana fa uhali hali kulaha, annabi yace sai in daga domin in ci dabinan nan thumma akhsha an takuna min as-sadaqati fa alqiha sai in ji tsoron cewa kila wannan dabinan na sadaka ne sai in yi wurgi da shi dabi annabi sama me hukuncin cin sadaka a wajensa haram to amma nan bai da tabbas bai da tabbas so daga tun da yana shakka da ma yuribuk ila ma la yuribuka shikenan sai manzo sama ya bari saboda tawarru'an amma da ya ci kawai binin yatime kawai dabino ne na Allah kawai dabino ne ba na sadaka ba bai yi laifi ba amma min babi tawarru'i babi na taka tsantsan sai yake ansa sai yake ci kai sannan hadisin yana nuna maka dan ka tsinci dabino ba wanda ya ce ka je ke giya da dabino ba zai an yi sa ba ka tsinci dabino kwara daya sai dai a ajin ka ne kai malamin islamiya ne kaga dabino kwara daya to ka ce waye ya zo da dabino to wani ɗalibi zai ce nashi ne amma kawai kana tafiya a titi kaga dabino kwara daya in kaga ba jin tsoron ka zama doya in kaga ba jin tsoron a ah, maka shafi mulera ba ka jin tsoron wani abu ya cutar da kai kaci a shari'ar musulunci ba laifi bane a inda ake zaune zaman lafiya kamar misali misalin da zai fi mutum ya je gonar shi shi kenan kawai sai ga dabino kwara daya a ciki a wargar dabino ya fado dama can gefen ga gona ga dabino can ma ga dabino ko kuma kaga kawai mangwara kwara ɗaya a cikin gonarka dama a gonar wani akwai mangwara kai kuma taka masara ka shuka ko dawa sai ka ga mangwara fara daya lafiyayyen mangwaro kawai ka sha kayanka ba wanda ya ce ka je kana cewa mangwaron waye wannan a zamanin sayyidina Umar an taba samun wani haka waye bilayi waye ya tsinci dabino yana cige dabino sayyidina Umar ya game da shi yace ha ya sahibal wara'il kadhib yace ci zudinka na ƙarya ne ba na gaske bane wani riya ce kai kake so kake ka nuna kai bawan Allah ne Ne mu da magana ban Allah da binu kwara dai a ci amma a makaranta kana karantarwa aji in ka ga irin wannan to sai kai cigiya shi yasa ai ga baki dai abubuwan da ake tsinta malamai sun kasa su gida nawa ne sun kasa su gida hudu ne akwai at tawafih at-tawafih in mutum ya tsince su ba a ba a cigiyar su ka tsinci rabin fensir a titi to ya zaka yi wa zaka ga ai fensir rabi fa Hmm? amma aji ne kaga zaka ci giyarsa saboda yana da amfani a ajin kuma ba za a rasa mai shi ba amma a titi kawai kaga wani tsohon fensir ko tsohon biro ɗauka, kawai ka je kai ta in za ka yi amfani da shi kai a titi tafihi ne hmm? to sai kuma almalul mutaqawwamu sai dukiyar da take da kima malamai sun yi sabani a kanta wasu sun ce ta kai kuɗin bulala ko ko ba haka wasu suka ce ba ta <laughs> kai kudin bulala nawa ake sai da bulala yanzu dari eh? da hamsin shi arha take to sai ka yi ci giya eh? sai ka yi ci giya dukiya kenan ta kuɗi sannan sai dabba dabbar da idan ba a rike ta ba wasu dabbobi za su iya kace-kace da ita su cinye ta kama akuya kaga akuya da yamma da daddare ba irin kuma rayuwarmu da muke fa yanzu kiwon Allah ya isa ba a irin ana zaman lafiya sai ka ga akuya da daddare to ka kama ta ka kai ta gidanka manzon da sama da akuya da tinkiya ya ce ko dai ta zama taka ko ta zama ta makwabdan uwanka ko kuma ta zama ta kyarkeci kyarkeci ya barka cikin ta ya cinye ya cinye ta sai na hudu sune su kuma abubuwan da ba a tsinta su al-ashiya'ul kabira shikenan kawai sai ka ce ka tsinci raƙumi ba a tsinta raƙumi ko ka ce ka tsinci mota eh ana tsinta mota mutum ya ce ya tsinci mota ko ya ce ya tsinci jirgin ruwa ana tsinta kaga ba tsinta to su ne wannan so daga zalla su salama ya ba da ka'ida a babi na tawarru'i in ka tsinci abu dan karami kai a babi abu dan karami ba laifi bane ka ci ba sai ka yi cigiya ba mun gane to amma mun mun kawo itirazi fa a wani waje ne a wani waje ne sai an tantance wuri saboda tagayyaru fatawa bi tagayyuri makan fatawa na canza daga wuri zuwa wuri a aji yanzu nan kana karantar da ɗalibanka ka tsinci wani ɗan abu ko goruba ƙwara ɗaya to ce goruba waye wannan akwai mai ita yana nan kila zuwa ɗan anjima zai fara kuka bai ganta ba to ka cinye kawai malam wasimiti eh? amma a titi kawai kaga goruba kaga za ka yi ba za ka ci ka je ka ci Allahu